أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هو أي مسلمي بمجرد بمنازن شيء أكن zance سيد سيروا a wancan saduwa mun zance kan sai da sayarwa wanne yake wajibi da mustahabbi yau za mu fara zance akan sai da sayarwa wanne yake haramu da farko sai da sayarwa abin da yake najasa akan ihtiyati na wajibi haramun ne sai dai ababe da suke mai najasa amma mai aka kebe su a cikin wannan ka'ida shine kamar sai da jini saboda jinyan mai wannan ya kamu da cuta yana bukatan jini ka sai masa da jini wannan ba haramun ba ne wannan mai an fidda shi a cikin wannan ka'ida amma asalin jini najasa ne akan haka bai halasta sai da jini ba sai dai me da wannan sharati za a sayar ne domin a ba mai jinya wannan ba laifi sannan na biyu sai da sayarwa ababen da suke amfaninsu abin da aka san ana amfani da shi da wannan abin haramun ne shi ne mai kaman kayan caca kayan caca abin da aka san amfani da shi ne shi ne mai caca ake yi da shi ta wannan sai da wayannan kayan haramun ne sa'an nan sai da sayarwa na abin da yake za yi amfani da shi ne saboda caca ko sata shi ma mai haramun ne sai da wannan lamurra ko ko a'a san abin da yake ta hanyar caca aka samu wannan abin ko ta hanyar sata misalin mutum caca ya yi loto ya yi ya me ya samu mota ya samu mai mota ko a'a wannan motan da ke hannunsa kaya ne na sata to ka sai wannan motan haramun ne shi ma ya sayar da wannan haramun ne sa'an nan sai da sayarwa ko ceniya da yake mai zai kare ne zuwa ga mai riba ko akwai riba ciki shi ma mai haramun ne sai ko sayarwa da yake ya danganci littattafai ko littafi wanda yake mai nabatar da mutane matsalar littafi ne cikin shi ba komi shi mai keta hukunce-hukuncen Allah kamar yadda yanzu mai wannan zamanin ake yi sai dai mai ci ma ma'aiki mutunci abin dai da zai mai zai ba ta hankulan mutane zai kai mutane zuwa gabata to san wannan littafi ko sai da wannan littafi haramun ne sa'an nan sai da makami da dukkan abin da yake zai zama mai sababi na karfafa makiya musulunci haramun ne akwai ababa da yawa da suke sai da su haramun ne saboda wannan zamanin ba abu ne da yake al'umma suna jarabtuwa da wayannan ababen ba saboda shi ba mu yi zance a kansu ba wannan shi ne ka'ida ababe guda shida da muka ambata kamar na karshe dukkan abin da mai za ka sayar ma mai makiyan musulunci ya karfafa su sai da su haramun ne a kan nan ko da alura za ka sai ma makiyan musulunci ya zama sababin karfafa su sai da shi mai haramun ne wannan ababen da muke fada su ne sai da sayarwa da suke haramun akwai sai da sayarwa wanne yake ko aikatacce niya wanne yake mai makrohi mutum ka yi aikatacce niya da mutane da suke wafitattu walakantattu azzalimai wannan masalan ka je kana aikacecceniya da mai shan giya wannan aka san shi da zina wannan aka san shi da caca wannan makurohi ne sa'an nan sai da sayarwa tsakanin eh, kiran sallan asubayi zuwa hudowar rana makurohi ne haka kuma idan dan uwanka ya je yana kasuwa yana kasuwa saboda me ya sai abu kaza sai ka je mai ka shiga ciki kai ma kana son ka sai wannan abin alhali gashi yana ne yana ciniki to wannan makuruhi ne idan wani aikacecceniya ko sai da sayarwa ba shi cikin ababe ko hukunci guda hudu da muka ambata shine mai wajibi mustahabbi haramun makurohi to wannan shi ake ce ma mubahun shine mai abinda muke sai yau da kullum mutum ka je ka sai sabini ka je ka sai biskit ka je ka sai gari da ire-irensu wannan shi ne abin da muke yau da kullum wannan mubahun ne dukkan abin da yake ba shi cikin daya hukunce hukunce hudu da muka ambata to wannan eh, mubahun ne abin da ya kamata bayan mun rarrabe eh, sai da sayarwa hukuncinsu zuwa ga mai eh, gida biyar wajibi mustahabbi haramun makurohi mubahun ya kamata mu san ko da sashi ne a cikin sharatin sai da sayarwa sharati na farko shi ne kai da za ka sai kaya ko wannan me zai sai kaya ya zama na kuna da nufin aikatacceniya ne tsakaninku akan haka idan wani a kan wasanni sai ya ce na sayar da wannan kayan ta wannan aiki bai inganta na wannan sai da sayarwan wannan aikatacce niyan bai inganta ba yani batili ne wannan sharati na farko kenan ya zama mai kana da nufin sayarwa kana da nufin saya amma ya zama wasanni kake yi to wannan bai inganta ba sa'an nan sharati na biyu ya zama na kai mai sai da wanda zai sai a kan zabinku ne mai za ku yi wannan aikatacceniya ba wani ya tilasta ku ku yi wannan aikatacceniya tsakaninku ba A kan haka izan aka tilasta ka kan wata mu'amala kan wata aikatacceniya to wannan bai inganta ba yanin ka kare wannan ya tilasta kan ya wuce ka ka zo mai ka karbi kudinka ko ka karbi kayanka sa'an nan sharati na uku ya zama na kai mai saya da wanda zai sayar maka kaya, kai kana mallakan kudi, shi kuma yana mallakan wannan kayan. Ko a'a kuna da zabi ku yi wannan mai aikatacce niyan, in ba haka ba, idan ya zama ne ba ka mallakan wannan kudi, shi kuma bai mallakan mai wannan kayan da wannan Eh, sai da sayarwan bai inganta ba ya ma nan bai inganta ba yani wannan aiki da kuka yi kaman ba ku yi ba ne sharati na hudu yani abin da za a sayar yani kayan da za a sayar ya zama na wannan kayan mushakhasi ne yani an san wannan kayan an san mikdarin shi an san siffansa shi ne me idan ya zama na kaya ne da ake aunawa to ya zama musamman kilo nawa ne muddi nawa ne sa'an nan idan kuma mallaka ne masalan kasa ne musan wannan kasa mita nawa ne masalan ko eka nawa ne ya zama mun sani sharati na biyar idan wani abu da yake mun sa shi za mu yi mu'amala kai wannan abin yana da wayansu imtiyazi yana da wayansu siffofi wannan sifofin. yana sa mutane su yi kwadayi cikin wannan abin ko a'a ba su kwadayi cikin wannan abin wannan siffofin yana sa abin ya yi tsada ko a'a izan abin yana da wannan siffofin ya zama mai arha ne to ya kamata a wurin sai da sayarwa wayannan duka ai bayanin shi ya ce malam kaga wannan gilasin da zan sayar maka yana da siffa kaza yana da siffa kaza yana da siffa kaza wannan siffan nan izan abu ne da yake mutane suna bazala kudi saboda wannan siffa to lokacin ya sani ko ko a'a izan yana da wannan siffa ba san shi mai da wannan kudin ya kamata a bayyana sa'an nan sharati na shida ya zama na kai da za ka saya da kai da za ka sayar kuna da me iko da me za ka ba da kudi shi ma yana da iko me da zai baka me kayan da kake so akan haka idan kudinka malam an sata ko kayanka aka sata to kaga nan ba batun mai sai da sayarwa domin ba kai ne za ka yi ka ba da kudi ba ba shi ne kuma zai baka mai kayan da kake so ba wadda shi ya kamata mai kai da za ka saya da shi da zai sayar maka zamana kuna da kudaran da za ku mai ba junanku wannan eh, abin da za ku yi musanya a ciki shi ne mai kai za ka ba shi kudi shi ya baka mai kaya sharati na bakwai ya zamana kayan da mutum za ka sayar ba hakan wani ko wani wannan yani wannan kayan za ka sayar ko a'a in ba wan ba akwai wannan za ka bashi idan ba wannan ya kamata kada ya zama mai abu ne na jama'a domin idan ya zama na jama'a idan ba da izinin su ba ba za ka yi mai ka sallama wannan kayan ba akan haka kaya da yake na jama'a bai kamata mutum ka sayar ba fashe me da izininsu idan kuna tarayya eh, cikin wannan kayan ne ya kamata ka nemi izininsu sa'an nan me ka sayar bayan haka wannan shine eh, wasu sharuta guda bakwai da muka ambata abin da ya danganci sai da sayarwa babu shakka akwai su dubba da aka so mutum ya kiyaye su wurin sai da sayarwa shine Izan mutum kana sai da sayarwa kada ka sa mai bambanci tsakanin eh, masu sayan kayanka yani kada ka sayar da wannan dala biyar ka sayar ma wancan dala bakwai kana gwada mai bambanci tsakaninsu wannan mutum ka guje shi yani mustahabbi ne kada ka sa bambanci tsakanin mai masu sayan kayanka haka kuma a cikin kiman kayan da mutum kake sayarwa kada ka sa eh, yanayi ya zama mai mawuyacin lamari yani mutum ka sa da kaya kudi da yawa ko mutane suka zo ka ta musu wayansu lamura dai har mutum ba zai sai ka ba ka dai sa abin da mai zai zama mai mawuyacin lamari a wurin sai da sayarwa wannan idan ka guji wannan mustahabbi ne sa'an nan an so a cikin sai da sayarwa idan mutum ya sai ka. bayan ya kai gida sai nadama cewa ai wannan kayan bai bukatansa ko a'a yana bukatansa amma yana bukatan kudi shi ya je gida ya iska wani matsala yana bukatan kudi sai dawo wurinka ya dawo shagonka ya ce malam wannan abin da na saya gaskiya na je gida na iska wani hali ina bukatan kudi saboda shi ka anshi wannan kayan ka mai da min kudin idan kai wannan to ka aikata aiki nagari sosai ya zo cikin ruwaya cewa duk wanne ya walwale wata mu'amala tsakanin shi da wanda ya nemi a walwale wannan mu'amala sai kuwa ka ji ka walwale wannan mu'amalan to ubangijin Allah subhanahu wa ta'ala aka zai maka gafaran zunubanka a ranar tashin kiyama da wannan ne za mu kawo shirin shirinmu a yau wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh